بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي هدو قوة المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم hudu ga watan safar na safiyar lahadi hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1440 daidai da 14 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 46 cikin jerin jiyar kasusuwa karatun littafin alfiyatul hadith da al'imamu zainuddin iraqi rahmatullahi alaihi za mu tashi a lambar baiti na 440 inda mala yake cewa asalifu al'ijaza fummal ijazatu tali sama'a wa nuwi'at bi tis'atin anwa'a arfa'uha bi haythu la munawala ta'yinuhu al-mujaz wal mujazala ta'yinuhu al-mujaza wal mujazala wa ba'dhum hakattifaqahum ala جوازا وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو غلط قال والاختلاف في الأمل فقط قال والاختلاف في العمل فقط أما يبقى شيء قط ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسين منع وصاحب الحاوي به قد قطع قال كشعبة ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن وأن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذاك, كذاك للسجي كذاك للسجزي لكن على جوازها استقر عملهم والأكثرون طرا قالوا به كذا, جو كذا وجوب العمل بها وقيل لا كحكم المرسل والثاني أن يؤين المجاز له دون المجاز وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا والخلف أقوى فيه مما قد خلا والثالث التعميم في, المجا في المجازلة والثالث التعميم في المجاز له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الطبري وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال ما لقهتن وما وما يعم مع وصف حصر كالألمى يومئذ بالثغر فإنه إلى الجواب أقرب قلت عياض قال لست أحسب في ذا اختلافا بينهم من ممن يرى إجازة لكونه منحصرا والرابع الجهل بمن أجيز لا أو ما أجيز كأجزت أزفلا بعد سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتبع مراده من ذاك فهو لا يصل أما المسمعون ما أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان وينبغي وينبغي الصحة إن وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفه وتصفه لهم والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاؤها الذي أجاز أو غيره أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا أكثر جهلا وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن أمروس وقال ينجلي الجهد إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر قلت وقد وج قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه ونحوه الأزي مجيزا كتبا أما أما أجزت لفلان إن يريد فالأظهر الأقوى الجواب فأتمت yana ta magana akan turqut tahammul wal ada hanyoyin karbe da bada hadisi bayan da magana akan sama da alqira'a sai kuma yace as-salisu nau'i na uku na hanyoyin karban hadisi shine al-ijaza lafazin al-ijaza yana nufin halasta wa mutum abu ko bashi damar yin abu ko bashi sheda akan yaje yin shine lafazin al-ijaza malam yace summal ijazatu sai kuma ijaza ta lissamaa tana biye da as-samaa ji daga bakin malami ijaza na kasa da shi duk da yake akwai sabanoni da aka yi akai amma wannan shine magana al-azhar akwai wanda suke ganin duk ɗaya ne da ijaza da sama duka ɗaya ne akwai wanda ma suka wuce nan suka ce a ijaza tana ma sama da as-sama suka kawo hujjoji wadanda suke wahiya ne wanubi atlitis atin alwa'a an karkasa ta zuwa kashi tara kashi kashi har kashi tara ita ijaza arfa'uha mafi girmanta ta farko bi haythu la munawala ita ce wacce take faruwa ba tare da an dauki littafin an bayar ba تعيينه المجاز والمجاز له malami ya ayyana almujaza littafin da yayi ijaza ko hadisan walmujaza lahu da mutumin da aka yi wa ijaza malami ya ce wani e na maka ijaza na baka certification na baka dama ka ruwaici littafi kaza daga gare ni daga wani na baka dama ka ruwaici karatun da na koya a lokaci kaza ko a gari kaza ko a cikin hadisan makaranta kaza daga gare ni kaga ya ayyana mutumin da aka yi wa ijazan shine almujazu lahu ya kuma ayyana almujaz karatun amma bai dauki kwafin karatun ya bashi ba wannan ita ce ijaba ta can sama wa babuhum haka tifaqahum ala jawazi za wasu malamai sun hakaito ittifaki da malamai akan halascin haka kamar su khatibul bagdadi kenan ya hakaito daga malaman ahlus sunna da wasu malaman az-zahiriya a cikin littafin shi al-ilma cewa sun halasta yin haka musamman azamunna da suka biyo baya duk da yake Allah liba Allah liba ba a samu wani dalili karara a cikin sunna wanda zai goyi bayan ta ba sai dai umumat tare da cewa akwai wadda take ƙasa da ita ma za mu zo mu ji kamar munawala an samu mata dalili amma ba a samu ma ita wannan dalili ƙarara a sunna ba sai dai umumat kamar balligo anni walau bi aya ko abubuwan da suke nuni zuwa ga haraj idan an samu haraj a ɗauki mataki wanda zai yiwu a cikin ɗabi'a ko rayuwa kuma waɗannan tafarki sun faru ne a lokacin da aka shiga kunci a rayuwa kuncin talauci da wahala hanya da samuwar macuta irin yan fashi da masu kwace akan hanyoyi sai zama ba kowane gari na ɗalibai za su iya zuwa su je su koyo hadisi ba shine sai malamai suka dinga ba su ijaza idan malami ya yarda da ƙarfin wannan ɗalibin wani ma sa'an shi ne a karatu ba wai ɗalibi ne gama gari ba sai ce to in an samu yanayi wanda zai aika mai sai ya aika mai da wasiƙa ko ya aika mai da saƙon baka ko in sun gami ya gaya mai cewa na halasta maka riwayar littafi kaza daga gare ni to shine umumat da ake amfani da su kenan da kuma buƙatun rayuwa da suka tarsasa haka amma ba za ka iya samo mata dalili ƙarara a cikin sunna ba don haka aka samu malaman farko suna kyamar ta kwarai kamar yadda za mu zo mu ji da dama daga cikin malamai na farko suna kyamar ijaza kama al-Imam al-Bukhari ayyukan shi sun nuna haka duk cikin sahih din shi gaba daya babu wani hadisi da yabo da siga ta ijaza ko munawala ko wani abu duka sama'u ne min labdi shaykhi da qira'atu ne al-shaykhi wannan nuni zuwa ga waɗannan sune asalin riwayoyi masu inganci kuma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da haka ya koyi karatunsa a gun malaminsa jibrilu ya zo ya karanta masa wata rana kuma jibrilu ya nemi shi shi ma ya karanta kuma shi ma da aka yi karantar da sahabbai da aka yi karantar da su su ma da haka suka karanta da haka wannan shi ne asali as-sama wal qira'atu as-sama wal abdi shaykh wal qira'atu alayhi waɗannan kuma irin su ijaza sun zo ne a lokacin da bukata ta kai zuwa ga haka ذاك يجي أرفعها بحيث لا منا ولا تعينه المجاز والمجازلة وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا أي جواز هذا النوع من الإجازة وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا الإمام الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي من شرح موعد بابا مالم النبا مالكي متمن قصة أندلس شيا حكيتو آه كيس نفي الخلاف ya kore cewa babu saɓani tsakanin malamai mutulakan yanke wajen aiki da ita malam ya ce wahawa galat wannan magana tashi akwai kuskure kore cewa babu saɓani dukkanin malamai sun yadda a yi aiki da ijaza ko kuskure a ciki saboda mene sai ce wal ikhtilafu fil amali qat saɓanin ya zo ne akan aiki da ita qala shi baji yace wal ikhtilafu sabanin fil amali ya zo ne kawai faqat a ci akan aiki amma a wajen karbata babu sabani waraddahu shehu malan ibnu salahi ya tunkude wannan magana ya mai mata da martani bi an haka za kan tashi da an mukhaffafa min athqila asalin shi bi anna to amma saboda dangon wakan zai karye sai mai da shi bi an lishafi'i ya ce domin ko shafi'i yana da ƙaulani fiha zance biyu amincewa da rashin amincewa maliku ka kai tsaye bai amince da ita ba haka tambaye shi ijaza sai ce a mutane ne suke son ba tare da sun sha wahalar koya ba su tara karatu bai yadda ba shafi'i wata ran ɗaliban sun tambaye shi algatu malam karatu kaza kamar arabi'u ya ce algatu malam karatu kaza ya kubuce mu ko za ka bani dama na rawaita ya ce a'a ka dai zauna a karanta maka wata rana kuma da abubuwa suka cakuɗe mashi sai ke ce musu na ba ku dama ku rawaici karatu kaza da kaza da kaza da haka a aikace a aikace ma shi al'imamu abin nan wato shafi'i yana da zance kala biyu a kai maliku yana da zance na korewa kai tsaye thumma sannan kuma ba'adu tabi'i mazhabi wasu masu bin mazhabin shafi'i alƙadi kamar malam alƙali al-husainu al-husain ibn muhammad al-marwazi kenan mana'a shi ma ya ce babu kyau baya son riwaya da ijaza wa sahibul hawi da malam mai alhawi shine abul hasan al-mawardi shi ma ba shafi'i ne bihi qad qata shi ma yanke yace kadkata bi adamin jawas baya ga shi haka ahmad ibn salihin al-misri haka malamai da yawa daga cikin malamai magabata su shu'uba duk suna kyaman ijaza ba su yadda da ita ba ƙala waɗannan guda biyun da alƙadi al-husayn ibn muhammad al-marwazi da malam mai hawi abul hasan al-mawardi ƙala su biyun suka faɗa ka shu'ubati irin maganar shu'uba zaka karanta shi da dan larurar waka sai a mai da shi munsarif kamata ya zama ka shu'ubata domin shu'uba yana daga cikin asma'u ghairu munsarifa amma saboda waka sai a ce ka shu'ubatin kamar shu'uba kamar shu'uba haka su ma suka magana su alqadi al-Husayn bin Muhammad al-Mardudi al-Marzudi wanda ya rasu shekara ta 462 da sahibul hawi kamar da muka fara shine al-Mawardi shi kuma shekara ta 450 ya rasu Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su ya ce walau jazat idan labatsalat rihilatu tullabi sunan domin shu'uba yana cewa ne walau jazat da a ce ijaza ta halasta idan za ga rubuta shi da nun wannan lafazi ne wanda akwai sabani gun malaman larabci yayi kamata a dinga rubuta shi idan da alhamza da alif da fataha guda biyu tanwini ko ko da nunun haka akwai akwai malaman da suke ganin haka din yafi mai nunun kamar yadda yasa anan amma mafiyan malaman na Hausa sibawai da na bayan su sun fi ganin a sanya alhamza fatahatan har wanda daga cikin su yake cewa da zan samu hali sai na yanke hannun mutumin da yake sawa da nunu la batalat rihlatu tullabis sunan to da ijaza ta halasta to da tafiye-tafiye da ɗaliban hadisi suke ba su da amfani kenan kowa sai zauna a garinsu kawai ya aika an su mishi ijaza a gun malamin da ke wani gari bai da wani amfani ke haka haka abin nan shu'uba yake cewa yace sunna ce tafiya neman hadisi tun daga zamanin sahabbai to ba zai yi a daina ba kawai dan ana yin ijaza in an yi haka za ta lalace za a wayi gari ijaza ba ta da wato tafiye-tafiye rahila da talabin hadisi ba ta da amfani baya ga waɗannan malaman al'imamu ibn hazmin shi ma a cikin al'ihkam fi usulul ahkam ya ɓarnatar da al'amarin ijaza kuma kamar ɗabi'asa ya yi rugu-rugu da ita ce ba ta da wani hujja dabaru ne kawai kaza kaza kaza kaza Allah bai saukan mata da hujja ba yadda da ya saba irin maganganun shi Allah ya gafarta mishi wa an abi shekhi haka daga abu shekhi al-asbahani kenan al-imamu abu shekhi abdullah bin muhammad al-asfahani al-hafiz abu sheikh mai littafin abin nan tarihi din nan babban malami da sauran littattafai babban malami ne da shi ma'al harbi da ibrahim ibn ishaq al-harbi al-imam ibrahim al-harbi mai garibul hadith ibqa duha su ma daga gare su an cirato barnatar da ita su ma ba su da ijaza ba kazaka as-sijzi haka malam abu nasirin sijistani alwa'ili shi ne ya kira shi da asijzi ana faɗa haka bisa saɓanin ƙiyasi amma ƙiyasi shi ne a ce asijistani sunansa abu nasirin ubaidillah bin sa'id alwa'ili asijistani wani babban malami ne shi ma an hakaitu daga gare shi cewa ba ta da kyau to kaga duk waɗannan kawai ka kau da kai akan su ka ce wai babu saɓani kaga sai ce wahwa galat lakin ala jawazi hastaqarra amaluhum wal aktharuna turra qalu yace amma fa bayan duk wancan sabanin da magabata suka yi daga ƙarshe daga ƙarshe ala jawaziha akan halascin ijaza istaqarra amaluhum aikin malaman hadisi akai ya tabbata akan aiki aiki malama hadisi akai ya tabbata bayan shudewan wadancan zamunan domin ko su na baya bayan nan kamar Abu Sheikh ya rasu shekara ta 369 kaga cikin karshen karni na hudu kenan to haka waɗannan malamai bayan shudewan karni na hudu da karni na biyar abin da yau kasa galibin malamai shi suka rawa suna karbata haka wasu ma suka kai matuƙa wajen neman ta kamar da ake neman riwaya kamar irin su Birzali irin su al-Imam an-Nawawi irin su zahabi suna da su da yawa da yawa irin su ibn hajar saboda a lokacin kuma dole su din za a nema don kiyaye amanar hadifin da ci gaba da samun silsila ta riwaya din zamanin riwaya irin wacce ya shuɗe sai dai ijaza to dole sai aka waye gari aka yi tafi akan lalle a aiki da ita wal aktharuna qurra qalubi mafiyan malamai sun yi magana da ita kamar da muka ambata jama'a tun farko komai akwai abin da zamani yake tirsasa wa mutane sai sun yi aiki da shi kuma bisa ɗabi'a mutane sanda zai zo za su fara abin nan wato resistant ɗinsa za su yi resistant ɗinsa wannan ɗabi'a ce ɗan adam bayan lokaci kuma sai waye gari ya zama wani ɓangare na kalca ɗin rayuwarsu na al'adar rayuwarsu bayan da suka iya da shi domin idan kuma ba su ba to za a samu wasu matsaloli za su biyo baya a rayuwa kamar yadda muka ji a farkon al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyawa sahabbai ne karatu baki da baki yana musu suna yi wani abu kamar yadda suke cewa kamar yu'allimuna surata min alquran kamar misali wajen azkaru kenan da makamantar su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyawa sahabbai karatu bayan shuɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka fantsama cikin kasashen Sham da Iraki wasu suka saura a Hijaz wasu ƙasar Masar suka ci gaba da koyar da karatuttuka a can farko ba ma a rubutawa ba a rubutawa amma a bayan shuɗewar manzala sallama aka fara buƙatuwa zuwa ga rubutawa a lokacin da aka fara rubutawa nan sai da aka samu irin wannan resistance din tun daga kan wasu sahabbai har na bayan suna ganin bai dace a rubuta ba tunda manzala sallama ba ta farkin da yasa aka rubuta ba kenan amma dole bayan lokaci aka tarsa su zuwa ga yadda da cewa lalle ana buƙatar rubutu za ka sha mamaki in ka je karanta maganganu wasu malamai suna tsine ma manusaku tsine masu rubuta masu aikin rubuta karatuttuka saboda irin barnar da suke kawowa baya ga rubutu aka buƙatu zuwa ga tacewa sanda za a tace ɗin wasu na ganin bai dace a tace ba irin abin da su bukari suka nan tacewa akwai wanda suke ganin bai dace ba saboda a wurinsu wani abu ne sabo amma zamani ne ya tarsa su haka dole malamai su samu ma al'umma mafita irin wannan baya ga nan aka zo aka buƙatu zuwa ga abin nan wato rihilat tafiye-tafiye na neman hadisi din da haɗa su da magana akan mazaje ita ma kanta magana akan mazaje ɗin wasu suna ganin bai dace suna ganin magulmasu suna kwatanta mana ne yadda kusan komai idan ya zo wanda rayuwa ta tirsasa sai an samar da shi wasu za su ga bai dace ba a farkon al'amari kamar yadda su umar suka gani game da jam'ul qur'an kamar yadda mutane suka yi ma sayyidina usmana akan hada al'umma akan nuska guda ta alqur'ani kamar yadda aka yi wa sayyidina abubakar akan yakan ahlur rija ga sunan dai misalai da yawa da yawa zamani na ƙara tafiya makarantu suka ƙara yawa garuruwa suka faɗaɗa da sauransu aka buƙatu zuwa ga rubuta wasu littattafai waɗanda babu irinsu irin tafan aƙida don kare aƙidar salaf irin mai da martani ga jahmiya da sauransu kaza kaza kaza don ka lura har zuwa zamun nan nan sai da aka kai ga haka a da a da farkon al'amari mutane ba sa da buƙata zuwa ga in an yi karatu a sajjala a kasusuwa ba sa da buƙata shekara tamanin ɗari baya aka zo irin su mala bakar gumi suka fara tasjilat a rediyo a kaset na rediyo wanda kusan a zamanin da yake wannan abin shekara 60 baya kuma kamatansa shi kada yake sajjala kasusuwansa akwai wanda suke ganin a ci wannan an maida karatu ya zama kaman kaɗe-kaɗe kenan don me ba a sa a kaset aka zo aka buƙatu zuwa ga bidiyos da kaza da kaza yanzu kuma jibin da technology ya kai sajjala waɗannan karatuka da ake yi a ko'ina wanda kuma hakan ya ba su damar yaɗuwa mai ban mamaki to wannan yaɗuwar da suke kusan ɗaya take da ijaza domin maimakon iya karatun da malami ya karantar daga shi sai ɗaliban shi waɗanda suka ga juna live wasu za su riska a bidiyo wasu za su riska a audio ta hanyoyi mabambanta kuma wasu za su zauna su biɗin karatun fiye da yadda waɗanda suke saurari suke bi rubba muballagin au amin sami'in to don me zaka ce wannan ai zaka ji ana cewa ɗaliban kasat a matsayin kalmar suka wani wanda yake ce wa ɗalibai ɗin ɗaliban kasat shi muƙaddara shi ɗalibi ne na ido da ido ta yi ɗaliban kasat nan su fi shi fahimta abinda abinda suke saurari ko suke karanta ko kuma shi ba ma ɗalibi bane gaba ɗaya ɗan duniya ne kawai to sai aka wayi gari waɗannan sun zama hanyoyin taskace ilimi da yaɗa shi to ƙoƙarin cewa ba za a yi amfani da su ba zai zama ta hakumi ne zai zama ƙoƙarin a daƙile wata hanya ce ta yaɗa da'awar dole dai a yi iltizami da abubuwan da suke kawa'id ne amma a cikin ilimi na ladabin shi da koyon shi a gun malamai da bin tsare-tsaren shi sannan kuma da ƙoƙarin tantance shi amma kamar yadda muke cewa a game da baya din wahalar tafiye-tafiye ta haifar da ijaza wahalar kuncin rayuwa to a yanzu kuma waɗannan wahalun sun ƙaru da ƙarin ƙari a kansu ba wahalar tafiye-tafiye ba ne kaɗai yanzu akwai ɓarayi akwai yunwa akwai talauci akwai masu sace mutane sannan akwai nisa za ka yi mamakin nisan duniyar da wasu karatuka suke kaiwa ko waɗanda suke jin labarusa inda suke don haka haka aka wayi gari tun zamani daga karni na biyar dole malamai suka anshi ijaza suka rungume ta suka ci gaba da hulɗa da ita kuma sun za su ce a jazari fulanin ko ujistu an fulanin kaza kaza zaka ta ganin su a cikin littattafai na waɗannan malamai na baya irin su tun daga kan irin su al-Imam al-Birzali irin su Nawawi irin su Mizzi su Ibn Hajar su Zahabi da na bayan su da waɗanda suke zamani da su al-Imam Sillafi Silafi ya ma taɓa aikawa da Zamakshari wasiƙa ta musamman shi Silafi yana ƙasar Misra ya aikawa da Zamakshari wasiƙa shi kuma yana ƙasar Makka cewa ina bara ka bani ijaza littafanka gabaki daya shi kuma ya aiko mishi da rubutacciyar wasiƙa wadda take kamar matsayin ɗan littafi kaɗan haka a matsayin amsa cewa na maka ijaza kaza da kaza da kaza da kaza kuma daga nan Silafi ya ci gaba da karantar da waɗannan littafai a ƙasar Misra wanda bayan ba su taba gamuwa da zamakshari ba tun daga kan tafsirin kashaf da alfa'iq fi garib alhadith da kaza da kaza duk littafin zamakshari yana nan a cikin tarihin su wannan abu ne sananne so dan haka mutum ba zai iya kore wato yiwuwar haka ba sai dai kuma ba za ta kai darajar sama'u ba za ta kai darajar wanda yake sama kai tsaye ba wallahu alam akwai dai sharhi da dama da malamai suke akan waɗannan mas'aloli a cikin mutawwalatu kaman mai fathul mughith al-imam as-sakhawi kenan yayi maganganu ya koro misalai iri daban-daban daga malamai kala daban-daban waɗanda suka yi amfani da ita abinda ke tabbatar da faɗin sa'anan da yake cewa lakin ala jawabiha istaqarra amalu wal aktharuna turra malamai da dama qalu bihi sun ba da fatawa da aiki da ijaza kaza wujubul amali biha suka ce a karba kuma ayi aiki da abin da ke cikin ta na hukunci na karatu wakila la wasu suka ce a'a ta wajen aiki ka hukumil mursal tana da hukunci na mai rauni kadan kamar yadda mursal yake to kaje nau'i na farko kenan arfa'uha da yace sai ce wasani nau'i na biyu an yu ayyana al mujaza lahu mai ba da ijaza ya ayyana ɗalibin da zai ba ijaza shi ne almujaza lahu dunal mujazi amma bai ayyana karatun ba na yi mawa na ijazan dukkanin karatu na ko na yi wa na ijaza buɗaɗɗiya ba zai faɗi littafi kaza ko karatu kaza ba wahawa aidan ƙabila jumhuru wannan ma mafiyan malamai sun karɓe ta riwayatan wa amala za su riwayata kuma su yi aiki da ita walhulfu aqwa fihi mimma qad khala amma sabanin dake cikin wannan nabin yafi karfi fiye da sabanin dake cikin wancan da ta shuɗe waccan da ake ta'ayinul mujazi wal mujazi lahu to wal khulfu aqwa fihi ay fi hadha an-naw'i thani mimma ay mimma qad khala wancan nau'in awwal kenan wathalithu nau'i na uku at-ta'mimu fil mujazila mutun ya saki gama gari ya magana gama gari akan almujazi lahu din yace na yiwa wani ijaza da shi da danginsa ko na yiwa mutanen gari kaza duka ijaza ko na yiwa kabila kaza ko ɗaliban makaranta kaza duka kaga ta'amin kenan ba ta'ayin ba ta'ayin wani ta'amin kuma dukka duk wanda ya saurara ko duk wanda ya halarci rayuwata ko duk wanda ya taba zuwa makarantata ko duk wanda yake so to irin wannan shine al-ta'min kenan wa qad mala ila al-jawaz mutlaqan al-khatib ibn mandah khatib al-baghdadi ya karkata a cikin al-kifaya zuwa ga halaccin wannan shi da abu abdullahi ibn manda wa abul thumma abul ala'i aidan ba'da sai kuma abul ala shine wato malam al-hasan ibn ahmad al-hamdani kenan al'attar wanda ake ce mashi al'attar abul ala'il attar min ba'adi min ba'ada aidan ba'adahu bayan ibnu manda da khatibu shi ma yace ta halasta wajaza lil mawjudi inda qabri qabri yace za iya ta'amimul ijaza amma ga waɗanda suka halarci wajen ma'ana wanda suke makaranta ko wanda suke duniyar da aka zaba din amma ba za a yi shi kawai wani hazi ce da duk wanda za a haifan mawa ne na basu ko da duk wanda za a za su rayu a makarantar nan na ba su wannan aka ce ya halasta ne saboda lura da halascin yin waƙafi ga majhuli mutum ya bar wani kaya makaranta ko rijiya ko dukiya ya ce ya bayar a ciyar da duka masu bukata iri kaza kaga bai san su ba amma kuma shi kenan duk wanda ya bada wannan bukatar ya fada ciki suka yi wakafi sai mutum ya ce na ba da wakafi a wannan dukiyar a dinga ba duk ɗalibin da ya zo koyon karatun mazhaba kaza ko kuma wannan wurin duk wanda ya zo koyan hadisi na ba shi wurin kwana a nan ko kuma duk mutumin da ke da cuta iri kaza na ba da wakafi a ɗauki wannan kudin a ba shi kudin magani ragan majhuli ne babu ta'ayi ƙarƙashin haka suka yi kiyasin cewa ya halasta a yi ijaza lil majhud amma kabari ya ce a takaito akan wanda yake raye ko wanda ya halarci wurin dukka za ka tara limamu al'iyat alƙadi iyari ya tattauna a cikin wannan akan wannan a cikin al'ilma malam ya ci gaba da cewa wa shekhu lil ibtali mala fahdari shi ko ibnu salahi ya karkata zuwa ga barnatar da ita ne irin wannan ijazar ya karkata zuwa ga cewa bata halarta ba fahdari kai taka tsantsan karka je ka dauki irin wannan ya buɗa ta da yawa wa ma ya'ummu ma'a wasfi hasri wanda ko ya ɗauki umumi amma da wata siffa da za ta taƙaita umumin kal'ulama kamar yadda malamai suke ta yi yau ma'izin bithagar a ainihin asagar an aka ce sagar shi ne wani tsuki ne na ƙasashen musulmi garuruwa uku musamman su ake wannan lakabin akwai dimyar akwai iskandariya akwai sida garuruwa ne dukkan suna cikin tsakanin ƙasar misra da ƙasar falasɗinu wuraren da galibi isra'ila ta ƙwace wa musulmai ɗin nan to wannan su ake ce ma asagar iyaka ce da ƙasashen romawa sai zama wurin yana da wahalar zuwa saboda akwai irin da muka faɗa akwai 'yan fashi akwai sojojin romawa masu kama mutane da sauransu to mutanen mutanen sauran duniyar musulunci sai su dinga cewa mun yi wa malaman hadisin asagar ijazar karatunmu saboda ba sa iya tsallakowa su yin da musulmai su ko mun gane to da haka kaga an ayyana an ce malamai to kama haka da mutum ce na yi wa ɗaliban ilimi da suka kai mataki kaza ijaza kaga ta'amim ne amma akwai wasu da ya hasarin ta'amim to idan irin wannan ne malamai suka ce babu komai fa innahu ila aljawazi aqrabu ce wannan yafi kusanci zuwa ga halasci qultu ni ko sai na ce ni malam abin da iraki kenan ko iyadun malin iyad kala yace lastu ahsibu fi da ikhtilafan bainahu ni bana ganin akwai ma wani sabani game da wannan tsakankanin su malaman mimman yara ijazatan ka fi wani malami da ke ganin ijaza ta halasta aslan to ba a da sabani da shi a wannan bangaren li kaunihi munhasira saboda ai an takaita ta an ce suwa na kawai والرابع الجهل بمن أجيز لا وما أجيز na hudu kuma daga cikin nau'in ijaza shine zama ba a san wa aka wa ijaza ba ba a san me aka yi ijaza akai ba ka ajastu azlafa kamar mutum ya ce na ba da ijaza ga azlafa shine jama'atan minan nasi na ba wasu mutane ijaza bai faɗi suwaye mutanen ba bai kuma faɗi keke da keken karatun ba kamar ya ce ajastu azlafa ba'da sama'ati sama'ati na eh ai azfala mina mina karanta ne azfala na'am azfala shine jama'atan minan nas shukran ba'da sama'ati wasu daga cikin hadisaina na ba su da ijabar su ga wasu mutane kaga kowanne ya kawo shi da abin nan da dungu kaza in samma hakanan kuma idan ya ambaci kitaban nau shaksan ya ambaci littafi wajen ma'ujiza lahu din kenan au shaksan ko mutum wajen ma'ujiza lahu kenan wa qad tasamma bihi siwahu sai zama littafin ko mutumin akwai masu irin sunan da yawa yace ajastu li ahmada kitabus sunan sai zama akwai ahmad ahmad da yawa akwai kitabus sunan a cikin masmu'atihi da yawa da yawa da yawa to kaga shine sai zama wa qad tasamma bihi siwahu akwai wani wanda yake da irin wannan sunan mutum ko wani littafi mai irin wannan sunan sun malamma ya tabe ko ba a samu karina da za ta nuna cewa ga littafin da yake nufi ko ga mutumin da yake nufi mai irin wannan sunan ba yadda zai muraduhu min zaka abin da yake nufi da hakan bai bayyana ba fa huwa la yasih wannan ma wata tabbata ba ammal musammuna ma al bayani amma waɗanda aka ambace su littattafan ko mutanen in ya ambace su yayi bayanin su fala ya durrul jahalu bil a'yani ko da mu ba mu san su ba to babu ba- babu matsala game da bamu san su ba idan dai yayi bayanin da wanda ya san su zai gane su watan bagis sihhatu in jamalahu min ghairi addin wa tasaffuhin lahu kuma ya ya ya kamata a inganta ijaza idan in jama'a in jamalahu idan yayi jumlar su ya hada sunayen da yawa ko mutanen ko littafin a wuri guda ya ambata min ghairi addin ba tare da ya ce da wane da wane da wane da wane ya keke da keke ba idan ya ce kawai na yi ijaza ga mutane na da na taɓa gamuwa da su a gari kaza dukkan littafan da na koya a wannan garin ko a shekara kaza kaga bai ce da littafi kaza da littafi kaza ko da wane kaza da wane kaza da wane kaza ba malam yace yana ganin wannan ya fi dacewa a karɓe ta fiye da a tunkuɗe ta والخامس التعليق في الإجازة نبير شيني ين تعليق راتي إجازة بمن يشاؤها الذي أجازة يقول ناي إجازة قوان دي دوان دي كسو ناباش إرين دا داري بوشي رنجا بارد دليك عدن نوكو دوان دي كسو ناباش aga wanda bai so bata fada kan shi bai kenan aw ghayruhu muayyanan ko kuma abin nan wato augairu ko wanda wani wancan wato ya zama wani in yana so na bashi in baya so to na ba wanda da yake so mu'ayyanan amma ya zama karatun ayyanan ne ce wannan littafin na yi ijaza shi ga duk wanda yake so kunga kamar shi ne in ka ɗauki wannan sura keke da keke irin yadda ake tallata karatu a gidan tv an sake shi ne ga duk wanda yake so ya kalla don da yake so ya bude ya kalla ko aje a makala karatun akan wani site a cikin YouTube to duk wanda yake so ya kalla an mai ijaza ba tantance ba ko kowaye yake so ya kalla to ya halasta ya kalla ya aiki da shi ko ya ya ji karatun wal ula aktsaru jahala waccan ta farkon wadda a taliqul mujaz bi man yasha'u ta fi wannan ta biyun jahilta وأجاز الكل معا أبو يعلى أبو يعلى الإمام الحنبلي يأتي ديك سن حلست waɗannan guda biyu Abu Ya'la shine malamin littafin Az-Zaid ala tabaqati asuri mai asalin tabaqat din ko tabaqatul Hanabila mai Zaid din shine Ibn Rajab to Abu Ya'la al-Farra malam alƙali Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Hanbali wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da takwas Allah ya gafarta musu ma'abne amrusin ya sa amrusin amma ana karantawa ma da amrusin ibn amrus sunan shi abul fadli abul fadli muhammad ibn abdullahi wani malami ne ba maliki waɗannan guda biyu duka suka ce ya halasta aiki da irin wannan ijaza wa ƙala suka ce yanjalil jihadu iz ya sha'uha domin jahilcin yana kaucewa ga wanda ya ce ya ji yana so ɗin in ya ce na bayar ga duk wanda ke so kaga wanda ke so majhuri ne amma duk wanda ya karɓa da sunan yana so to ya zama mu'ayyani kenan yanzu ya ce wa zahiru butlanuha amma abin da yake zahiri ni gare ni lalle bata inganta ba wannan aftabi za ka tsahiru malam tsahiru abu tsayyib tsahir ibnu abdullahi tsabari ya yi fatawa da rashin halascinta ƙultu ni malan iraki mai alfiya sai na ce wajattub na abi haithamati a jazaka saniyatil mubhamat ni ko na gani a cikin wasu karatuttuka da na karanta daga malan ɗan gidan abu haithama malan ɗan malan kenan akwai abu haithama zuhair bin harbin abokin sima muhammad ibn hanbal akwai ɗan shi kuma Ahmad ibn Zuhair ibn Harbin shine ibn Abi Khaisama shi kuma abokin su Bukhari ne sa'an malaman waɗannan sa'an ɗaliban waɗannan ne dukkanin su manyan malamai ne wannan shine mai littafin tarihu abin ibn Abi Khaisama babban littafi na na ilimin jarh wa ta'dil da ma'rifatul rijal to shi malam yace na gani a cikin wani rubutu na shi inda da kanshi yace ya halasta duka waɗannan guda biyun nan da aka ambata daga baya ɗin nan a jaza kasaniyatul mubhamati wa in yaqul man sha'a yarwi qaruba idan ku yace duk wanda yake so yayi riwayar wannan to na halasta mishi qaruba wannan yayi kusanci ma'ana ila sahake ila zuwa ga inganta wa nahawul azdi hakanan al-imam abul fath al-azdi al-azdi abul fath muhammad ibn al-husayn al-mawsili kenan shi ma ya karkata نحوه الأزدي مجيزا كتبا يا حلستا كما ما يا ربوتا cewa yana ganin halascin ijaza irin wannan da zaka ce ajastu liman sha'a ajastu liman ahabba ajastu liman arada masmu'ati an fulani duk wanda yake so na bashi to duk wanda ya gani sai ya ga yana so din to shikenan ya zama muayyani zai iya aiki da ita na karantawa da abin da ke ciki amma amma ajastu li fulanin in idan yace na halasta wa wani ya ayyana wani amma kuma da sharadin in yana so fal azharu al aqwal jawazu fa atmi to kaga wannan ta ma kowace karfi ai in yazan wanda ba ayyana ba aka ce in yana so an mai ijaza to wanda aka ayyana ta fi ƙarfi da haka ya ce fal'azharul akwal jawazu fa'atamit mafi ƙarfin magana shine wannan ita ma ta halasta fa'atamit ka dogara da ita don kun tuna uwa masu albarka tun a baya muka faɗa cewa duk waɗannan labarai game da ijaza da waye-waye sun waye gari sun zama kamar tarihi ne a cikin ilimin hadisi saboda galibi yanzu ba sa yiwa a yi aiki da su haka keke da keke sai dai bisa kwatancen da muka yi na cewa za ka iya yin kiyasin abin da ke faruwa a wannan duniya tamu ta amfani da kafafen yada bayanai na zamani wajen yada karatuttuka za ka kwatanta shi da ijaza ne domin a asali mutane ne ba su da damar su zauna su saurari karatun a inda ake yin shi ko a lokacin da ake yin shi amma suna iya saurara daga nesa sai Allah ya huwace musu wasu hanyoyi da zasu idan muka kalla misali ana ma yin live streaming na karatu live coverage na karatuttukan wasu malamai sannan akwai malamai da dama a kasashen makka musamman kasashen saudi arabia waɗanda za ka samu karatuttukansu da yawa masu nagarta a kan youtube na bidiyo za ka samu na audio na kusan dukkanin littafan da na suna kutubu sita littafan aƙida tafsirori wasu karatuttuka kala daban-daban waɗannan wannan malaman ba ka da halin da za ka je ka saurari katu a gurinsu ba ka da kuɗin jirgi ba ka da biza ba ka da guziri na iraq ka je ƙasan maka amma kana ɗaka sai ka sa data a jikin wayarka ko a jikin kwamfutar ka ko ka abin nan kai sauke waɗannan karatuka ka ajiye littafi kana bi suna karantawa suna karantawa suna sharhi sai ka kwashe wannan karatun tsaf wannan babu wanda ya isi ce bai halasta ba duk wanda ya ce bai halasta ba to yana so ya kawo wani tasgaro ne a cikin al'amarin koyon ilimi kuma da dama daga cikin ɗalibai suna amfani da waɗannan hanyoyin a yanzu don samun karatuka da yawa su kansu malaman abin da ya sa suka yi haka ɗin kenan za ka samu tashoshinsu da yawa akan youtube wasu ma ba akan youtube ba tun malamin da ka sani ko kake neman katon shi je ka kawai kan google ka sa sunan shi ka sa search zai kawo maka in akwai mp3 zai kawo maka in akwai videos zai kawo maka in akwai sir a kaza duka zai kawo maka wani ma za ka ga har da powerpoint wanda aka amfani da shi a ajin irin powerpoint wanda ake sa mishi muryoyi din nan za ka samu duk wani abu da kake tsammani da wanda baka tsammani za ka iya samu hatta malamai ɗan boko suna amfani da wannan in zai karantar da wani darasi wanda yake mai wahala a cikin chemistry ko a cikin statistics bai gane kanshi ba ko yana neman wani ƙarin bayani akan shi sai ya shiga youtube sai ka tara an samu wani farfesa wanda yake ƙwararre akan wannan abu ya zauna awa ɗaya biyu ya yi sharhin shi an ɗauki bidiyon sai ka muna ka karanta ka saurara kana bin abubuwan sai ka fahimta duk wannan ijaza ce ina fata mun fahimci wannan har ijaza ta kaimama a irin yanzu ana yin karatu da ake cewa distance learning wanda za ka dinga tattaunawa da malamin kuna tattaunawa da shi ana maka jaraba da ƙarshe ha a baka takarda cewa ka iya wannan abun ko ka yi graduating daga wannan makarantar duk waɗannan siyar ne na ijaza a zamanance da haka kamar da ya faɗa tun a baya cewa a kanta ne aka samu istikrarin aiki ya tabbata a dole a yi aiki da ita saboda yadda zamani ya juya ba zai yi a ce sai an tafi tafiyayya koyaushe inda za a tarar da malamai ba bai yiwuwa sannan baya ga haka in aka ce ai tafiyayya din mutane dubban dubata ta yaya malami ne zai control din su yanzu ko idan ana irin wannan live streaming din sai ka ga sai ka ga mutane dubbai a lokaci guda suna suna samun access to wani bidiyo ko wani wani karatu lokaci guda sun gani ko sun yi downloading ko sun saurara waɗanda wannan yawan mutanen tara su a wuri guda haka abu ne da ya saba wa ɗabi'a da aka sani ta aji na gargajiya za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik